ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين حقيقه Iblisu ya tabbatar da zatonsa a kansu na cewa zai iya batar da su daga barin gaskiya sai suka yi masa biyayya a cikin kafirci da bata sai fa wani bangare daga muminai Haƙiƙa, su sun tabar da zatonsa a kansu ta hanyar ƙimbinsa.